a haka kuma a haka kuma wato ba don kan baku labari ba da na lokacin ina sabon sabon alhaji da na baku labari wato a sabon lokacin ina sabon alhaji kusa abin da ya faru a na zo airport ina zuwa airport sai wani mutum sai ya ganni kawai sai ya rika cewa a ah, malam sanda zuwa yaya ni kuma galibi in ina tafiya ba na rike kaya ya ce a ah, malam yaya kaza kaza sai ya ce don Allah ga dan wannan kwali na din nan zan baka kuɗi riyal riyal 200 don Allah ka wuce min da shi ni kuma sabon alaji ne ban sani ba ce a'a ka bar kuɗin ka nace ba damuwa ka bar kuɗin ka kawai tunda ni ban da kaya zan wuce zan bi jirgin toki ne kuna ganewa ko saboda haka ina so an gaya muku illoli ne saboda haka daga kawai shikenan sai nace to ba damuwa yace kawai in ka wuce min da wannan kayan ka bari kawai a Kano akwai wanda za su je su karba nace to ba komai in yana jin karatun nan shi in ya ji karatun nan zai gane shi wallahi shi kenan kawai sai na ce to ba damuwa ban taba ba ma sai ce zai sa waɗansu za su ɗauka aka zo aka ɗaura shi akan bell skyna kaya yana wucewa ya manna da sunana kaya yana wucewa kawai shi kenan kawai sai suka ce a'a sai suka kira suka ce a ina abubakar bala ni kenan sai na ji ana kira har mu wuce fa ga body pass har mu wuce sai ana ta kira na sai na dawo ina dawa sai ya ce menene a cikin nan kasa abin da yake cikin wannan kayan to shi wannan da ya gaya mini sai ya ce a ba komai wallahi kawai ikon Allah dai kawai tunda ni na san ba wani abu ba na san zuciya na a in zuciyanka a sake Allah zai taimake ka amma dai haka kar ku sake yadda na ba ku wannan formula ne in kuna traveling ku kiyaye waɗannan abubuwa mamaki balarabe sai tambaye ni sai ce mini ai wannan wannan turare ne a ciki turare irin na kwalba mai kaman kaman kaman dalman nan su ne dewa a ciki sai ce mini kai ka san wannan mai wannan ka san abun da me yasa ka dibo ina receipt din to ni na riga na shiga ban sani ba sai na ce masa wallahi ni receipt din ban karke ba kuma ko na zo da shi Najeriya mu mu ba larabci muke yi ba zaka receipt din ku da larabci ne sai ce to me zaka yi da wannan turaren da hakan nan me zaka yi da shi nace akwai na goggona to sanda na yi karya <laughs> na ce akwai na goggona akwai na babbana akwai na kawuna akwai na kakana akwai dusun tsufa ni ne wala haka kawai na tuna wannan karyan <laughs> amma ina roƙo Allah ya yafe mini sai na ce wallahi duka turaren su ne na hada na ɗauka zan tafi da shi yace to wannan an hana doka ne wannan sai nace ni da zaka min alfarma saboda azumi wata ramadana kai hakuri ka bar min wannan tunda na farko ne ban sani ba tunda wannan ban sana ɗiban ana da hana ɗaukar turare da yawa haka ba ban sani ba wallahi kuma garin kunna akwai albarka akwai abun nan na dai dan tsara shi kaɗan eh ce masha Allah kawai shikenan kun sa abin da yasa na gaya muku wannan labarin sai ce tunda na sa abin da yake ciki sai ce zagayo da na zagayo na zo wajen shi shine aka ɗora kwalin ina son gaya muku abun ne da aka ɗaura kwali wallahi yana naɗe da da da solid da me an yi doubling kwali babban kwali ne an naɗe shi ko ina ba su yaga shi ba wallahi da aka ɗaura shi akan belt ɗin kawai sai ga turaren ga sunan fata fata kawai a ciki sai ce to ka gani to shine sai na tuna wannan magana na ce na gogona na kawuna na babbana na <laughs> sai na faɗa haka to kaga wannan in ba Allah ya kare ni ba sai su kama ni saboda haka sai sai ya ce to shikenan kan ƙara yi sai aka bari aka wuce wallahi ni ko sisi wallahi bai bani ba aka zo da akwatin aka zo da akwalin turare aka zo da shi Kano to shine da nazo na gaya ma waɗansu mutane suka ce ayya ya ba taimako kowaye ne ka kai shi ka karbi kayan shi kar ka karbi kayan shi bar shi kawai da kayan shi je ya wuce kai ma ka wuce da naka kuma tag din daga tag din ne ake samun matsala in baka dauki kaya baka ce su baka tag ɗinka kuma ka gaya musu amintattu ejen ɗinka ka gaya musu amintattu don Allah ka su hada tag ɗinka da wani kaya kar a je a samu wani kayan da babu kyau in an samu za a ce aikinka ne kullum safaran munanan abubuwa ba inda za ka yi ka fita ina fata an gane na yi muku wannan bayani ne wanda Allah ya buɗe mishi ya je to ya kiyaye irin waɗannan Allah ya sawaka